a ra'ayin malamin wannan matsala ɗin ita ce matsala mafi muhimmanci a wajen ɗan adam ma'ana rayuwar ɗan adam ta ginu akan wannan matsala ɗin ne samun kure ko kuskure ko naƙasu a wannan matsala ɗin zai iya kawo hargitsi zai iya kawo duk rashin nizami da ake fama da shi zalunci ci baya abinda laraba suke kiransa abinda laraba suke kiransa da duk wata matsala da muke fama da ita a al'ummominmu na yanzu musamman al'umman musulmi wannan matsala ɗin ko ita ce hankali shin hankali muna amfani da shi shin anya ko ana amfani da hankali yadda ya kamata sannan shi wannan hankali din shi menene kansa hankalin muna so mu yi ta'arifi mu sanar da hankali menene iyakarsa meye ayyukansa meye muhimmancin shi a wurinmu menene hujjiyarsa iya da hujja meye martabarsa da shauransu akwai tambaya da yawan gaske malamai da yawan gaske in suka zo za su warware wata matsala a al'umma wanda ita ce za mu iya istilahinta da cewa mujtama'i al'umma mujtama'i duk inda mutane tare mutane mutane suka, suka taru suka zauna a wuri daya akan kira wannan tarayya din mujtama wannan mujtama din yakan fama da matsaloli wannan matsaloli din kowanne mai fanni yana ganin rashin kiyaye wannan fanni din nasa ko wannan bangare nasa shi ya kawo matsala kamar misali akwai wanda suke ganin cewa al'umma ko kuma tarayyar jama'a ko wannan mujtama'i da muka ce masa istilahi mujtama duk mujtama'i in kaka samu ɓaci ko lalacewa ko taɓarɓarewa a cikinsa dalilinsa shine ba a kiyaye eh, hanyoyi da ƙa'idodi na tattalin arziki akwai wanda suke ganin haka cewa rashin tsari mai kyau rashin tattalin arziki mai kyau shi kawo duk wani ta gurbata a cikin al'umma hawila yau wasu kuma suna ganin cewa a ba wannan ba ne ba wasu suna ganin cewa a rashin nizami ne mai kyau na siyasa inda muna da nizami na siyasa mai kyau da ba za a samu wannan kuskure ɗin a cikin al'umma ba hawula yau kuma wasu suna ganin cewa a'a rashin bin addini ne ko da wani addini ne yanzu ba na magana akan addini ko na musulunci ko na kiristanci ko na yahudanci a su suna ganin kawai rashin bin addini shine matsala a al'umma za ka samu irin wannan ra'ayoyukan da yawan gaske wani a mahangarsa matsala matsala ce ta iktisadi ma'ana tattalin arziki wasu kuma suna ganin a'a rashin bin addini ne wasu kuma suna ga a rashin bin wata makaranta ta siyasa tunda ita kanta siyasa din makarantu ne daban-daban akwai makarantar gurguzu akwai makarantar jari hujja da shauransu su kuma malaman hikma wanda hikiransu hukama'u su suna ga asalin matsalar da ta kawo wannan hargitsi din a cikin al'umma shi ne rashin bin wannan baiwa da allah subhanahu wata'ala yawa duk dan adam wannan baiwa ko ita ce hankali magana akan hankali a makaranta irin ta addini muna kiran cewa muna, amfani da wata kalima ta cewa tana bukatan muƙaddimat wato kafin mu shiga wannan fage ɗin na wannan maudu'i din yana bukatar mukaddimat meye mukaddimat a luggar masu makarantar hikma ma'ana yana bukatar wasu abubuwa wanda su ne ginshiƙai na farko wajen fahimtar wannan matsala din misali zan bayar sai saboda za mu yi ƙoƙari a wannan program din kada mu yi amfani da wasu istilahohi wanda suna da wahala ko kuma sai wanda yake ahalin wannan fanni din shine kadai zai iya fahimtar su ko kuma zai iya amfani da zai iya fahimtar me ake nufi da wannan kalmomi din za mu yi kokari mu yi amfani da wata luga mai sauki harshe mai sauƙi wajen fahimtarwa ko da mun zamanto tilas dole sai mun yi amfani da wata kalma ko wani istilahi to za mu yi kokarin mu yi fassararsa ta yadda za ta zamanto ah, ba ta da wahalar fahimta muqaddimat abinda ake nufi da mukaddimat zan ba da misali ne saboda bayyanar wannan kalima din kawai mutum ne za ka ba shi littafi ko takarda ka ce masa ya karanta ni in ahlin ni dan wannan ahli din ne dan wannan fanni din ne zan fara tambayar ka ne cewa wannan mutumin da ka ba wannan takardu din cewa ya karanta shin asalin ya iya karatu ne da rubutu ma'ana ya san alfabet na wannan bakin da ka rubuta wannan rubutu din da shi kaga in bai iya wannan alfabet din ba to kaga ba zai iya karanta wannan takarda din ba wannan istilahin masu fanni shi sai kiran sa muqaddimat ma'ana dole mutum kafin ka yi magana da shi akan abu ya zamanto iya iya da ko kuma ya san ginshikin wannan abu din ko asalin abubuwan da zai iya amfani da su na wajen fahimtar wannan abu din kamar sanin alfabet hakan nan ma maudu'in hankali kafin mu shiga cikin wannan fage din kamata yi ko wasu mukaddima mu son su muƙaddima ta farko shine me ake nufi da hankali hankali ko al'aql a larabce iya da ma'ana daban-daban a makaranti daban-daban a makarantar 'yan hikima iya da ma'ana a makarantar addini iya da ma'ana a makarantar masu fannin likitanci iya da ma'ana da shauransu sauran makaranti ba su ne kadiyata ba ba su ne maudu'ina ba ba su ne abinda nake magana a kansu ba ina magana a makarantar malaman hikma mai suke nufi da hankali suke nufi da hankali a takaice ne wannan baiwa da allah ya bamu wanda da ita muke bambanta mummuna da mai kyau ta wannan hankali ta hanyar sani za mu iya gane wannan abin iya da kyau ko ba shi da kyau wannan abin mai yiwa ne ko ba mai yiwa ba ne ba sannan malaman hikima suna cewa wannan hankali din iya da wasu ka'idodi iya da wasu ƙa'idodi wanda su ne ginshikinsa to kafin mu shiga bayyana wannan ƙa'idodi ɗin da matsayin shi wannan hankali ɗin da da'irar hujjiyarsa abinda nake nufi da da'irar hujjiyarsa shi wannan hankali ɗin akan menene hujja akan menene kuma shi ba hujja ba ne ba sannan kuma hududin wannan hankali ɗin saboda mu ko ba komai mun san cewa a wannan duniya da muke rayuwa a cikinta komai iya da iyaka muna rayuwa ne a wata rayuwa a wani wujudi a wata samuwa wanda take da iyaka komai a wannan samuwar tamu iya da iyaka shin shi wannan hankali ma iya da iyaka ko kuma a'a ba shi da iyaka in kuma iya da iyaka ina ne wannan iyakar tasa zan koma ta inda na fara kowa ya san cewa yanzu a halin da muke ciki a wannan zamani din kowa yana ganin irin taɓarɓarewa ta al'ummomi daban-daban ba kaɗai al'ummarmu ba sannan muna ganin abubuwa da yawa na ce ba da al'ummominmu suke ciki musamman ma mu kasashe wanda ake kiran mu ah, kamar duniya ta uku saboda su mutanen yamma sun kasa duniya kashi uku ne sun kasa suna cewa misali akwai duniya ta farko wanda abinda sun yi nufi da duniya ta farko ko kuma su ne duniya ta ci gaba wajen teknoloji wajen kayan kere-kere wajen abubuwan da yake na technology na ci gaba na fannin madda akwai kuma duniya ta biyu wanda take biye da su kenan wanda ita bata kai su ba amma gaskiya ita ba har can take ba a ci baya ba sannan akwai duniya ta uku ita ce duniyar da take yanzu tashe take tashe yanzu yanzu nan ma'ana ita ba ta da sana'a ba abin da take sana'antarwa ba abin da take karar al'umma da shi sai dai abin da duniya ta farko ko duniya ta biyu ta sana'anta shine wannan duniya ta uku din take amfani da shi take sarrafa shi wannan su suka kasashe haka su suka yi wannan kaso din ta yadda su suka yi tunaninsu ne wannan tunaninsu ne su amma mu kuma a musulunci amirin mu'minin salawatullahi salamu alai ya kasa al'umma ne kashi uku shi ma ba kashin wannan mutanen yamma ba mutane yamma a larabci ana ce musu gharb ba wannan shi ya kasa mutane kashi uku ne shi ma amirul mu'minin salawatu rabbi wa salamu alai ya ce mutane kashi uku ne kashi na farko su ne malamai masu sani wanda al'umma take karuwa da su kashi na biyu su ne almajirai masu neman sani masu bin malamai kashi na biyu kenan kashi na uku su ne alhamajin ru'a mutanen da ba su da alƙibla mutumin da ba shi da fahimta mutumin da baya auna abubuwan suka zo masa mutumin da ma ba shi da ma'aunin kuma iya da shi wanda yake shine hankali baya amfani da shi sai ce hamajin ru'a duk wanda ya yi ifu ko duk wanda ya kawo magana ko duk wanda ya kawo matsala sai su hausu biyu duk wanda ya kira su sai su bi shi duk wani tunani ko wata fikira in ta zo sai su bi ta ba tare da tantancewa ba mu a namu a makarantar hikma a namu tunani din muna ga abin da ya kawo ci baya na al'ummomi musamman ma irin al'ummominmu shine rashin amfani da wannan mizani din da allah subhanahu wa ta'ala ya mana shi wanda shine hankali rashin saninsa mu muna ganin rashin bayani akan wannan mizani din rashin sashi a cikin littafinmu na karatu sashi a cikin makarantunmu sashi a cikin karatunmu sashi a duk nizami na, makaranti da muke da su da su fitar da almajirai wanda nake da fi almajirai nan ba almajiran allo ba duk mutumin da ke karatu almajiri ne ma'ana ɗalibi ne makarantu da jami'o'i da muke da su sun yi allah wajen da kuma sun yi banza da wannan fanni ɗin rashin amfani da wannan fanni ɗin shi ya kama na wannan matsala ɗin kafin mu je ga bayanin fanni ɗin zan yi bayanin wasu ƙa'idodi wanda na kira su mukaddima su ma zan basu daga baya zan yi bayani akan su amma dai zan fara cewa me muke da shi mu yanzu a hannu kowa ya sani cewa a zamaninmu na yanzu dinnan muna da wata makaranta mai kira kada a yi amfani da hankali kawai a yi amfani da abin da aka gada ko kuma abin da ya yake a hannunmu na al'ada da shauransu kuma su ma suna ganin cewa bin ma wannan al'ada din shine daidai kuma bin hankali ba shine daidai ba wanda ko da zan iya kawo musu talahin da suke amfani da shi suna amfani da salafiya ko salaf ko wannan makaranta din sannan akwai makaranta maddiya wanda su kuma suna ganin cewa ta hanyar da za a wadatar da abubuwan sarrafawa da abubuwan rayuwa wannan shi ne kaɗai gaskiya kuma ita ce hanya mafi daidai makaranta ta biyu da muke da ita bayan wannan makaranta ta salafiya ko kuma ta salaf ko kuma ta bin al'ada ko kuma abin da aka gada ko kuma abin da ya zo mana a rubuce ma'ana dai gadon magabata sai makaranta ta biyu wanda ita ce makarantar istimar mulkin mallaka wannan makaranta din ita tana ganin cewa mutum ya samar wa kansa abin da zai amfane shi abin da sha'awarsa take bukatarsa ma'ana abin da yake son ransa ne duk abin da ke son ranka ne ka neme shi ba tare da iltizami ko bin wata ka'ida ta wani addini ko ta wata al'ada ba wannan makaranta din ita ta kawo babbar matsala yanzu al'ummomi musamman na al'ummomin da na ce na duniya ta uku wanda ana kiranta imbraliya makarantar da ita ba ruwanta kawai tana neman maslahata ne ta wajen samar da maslahatta a shirye take ta keta duk wani haddi da wata ka'ida insha Allah za mu tafi hutu sai mu dawo muku a kashi na biyu in Allah yadda assalamu alaikum yan uwa mun sake dawo a kashin mu na biyu na bayani akan mizanin hankali ko kuma mizanin hikma ko kuma maudu'in da za a iya samu maudu'in hankali ala kulli halin zan koma kan magana da na katse a baya na faɗi wasu makaranti da muke da su yanzu wanda ake bin su wanda mu a ra'ayin wannan makarantai din su ne asasin matsala da al'ummomi suke fama da su makarantar bin al'ada da abin da aka gada ba tare da alakari ba cewa ita wannan al'ada din ko wannan abin da aka gada din ba shi menene menene kimarsa daidai ne ba daidai ba ne ba ita ne ba abin da dame su wannan al'adar mu ne wannan gargajiyar mu ce wannan abin da muka saba da shi ne ko kuma abin da muka gada ne sai kuma makaranta ta biyu kan iya karanta makarantar mayu wanda su ba abin da dame su sai su samar da abin da yake daidai da su ko da wannan abin zai kawo cutar da wani zai kawo hallaka wata al'umma din bai ma dame su ba ma haka ba suna ƙoƙarin su sa duka al'ummomi su zamanto suna cikin wani halin kakanika yi saboda su kuma su samu hanyar da za su wadatarwa kansu wannan abubuwa na alheri na wannan al'umma din ma'ana su su a shirye suke wata al'umma din ta hallaka sai da su su wadatar da abin da su suke so na amfani <clears throat> to muƙaddimomi da ne magana a kansu can baya zan faɗi wasu ne ba gaba ɗayansu ba muƙaddima ta farko ita ce hurriya abinda nake nufi da hurriya wannan kalma da ake nufi da hurriya shine yanci kowa ya san cewa mu wasu halittu ne da Allah ya halicce mu daga cikin halittar da ya halicce mu ya halicce mu muna da yanci muna da hurriyar zaɓe sai dai ita wannan hurriya ɗin ko wannan yanci ɗin menene iyakarsa a wurinmu shin wai muna da abin da ake kiransa hurriya mutlaka ma'ana yanci wanda ba shi da iyaka a magana ta farko can na faɗa cewa mu muna cikin wata rayuwa ne mai iyaka komi a cikin wannan rayuwa din iya da iyaka saboda haka a lura da wannan duk lokacin da muka kawo mustalahi ko kuma muka kawo wata ibara dole ne mu bayyana me iyakarta kowa san cewa musu halittu ne da muna da hurriya ko kuma muna da yanci amma yanci me malamai hikima ce yancin zaɓe zaɓe a ina a ayyuka ikhtiyariya abin da nasa fil amal al ikhtiyari al amal al ikhtiyari abinda ke nufin aiki wanda kana da zabe a kansa a abubuwan da kai dan adam kana da zabe a kansa kamar shan ruwa ka dama za ka sha ka dama ba zaka sha ba ka dama za ka iya daga hannunka ka dama ba zaka daga ba a wannan ayyuka din wanda kake da zaɓe a kansu shi ne ake kiransu a amal ikhtiyariya ayyukan da kana da zaɓe a kansu ba komi ne ba muke da zaɓe a kansa ba kuma wannan abu ne bayananne muna kiransu da istilahin badihi badihi abin da baya buƙatan tunani baya buƙatan sai ka ɓata tunani saboda ka fahimce shi shine badihi to badihi ne cewa mu wasu halittu ne wanda muna da zaɓe a kan wasu ayyukan da muke da ikon yin zaɓe a kansu ka kai baka da zaɓen ka zaɓi mahaifiyarka ko kuma ka zaɓi mahaifinka ko kuma ka zaɓi wanda zamani ya kamata a haife ka ko waye shi zai haife ka ko kuma me meye kalanka ko menene yarenka duk wannan baka da zaɓe a kansa amma a wajen zaɓen aƙida a wajen zaɓen mazhaba a wajen gina gida ko sayan mota ko a abincin da zaka ci ko a tufafin da zaka sa ko a littafin da ya kamata ka karanta ko da ilimin da ya kamata ka yi ka dube a kansa wannan kana da zaɓe a amalil ikhtiyariya a ayyukan nan zan iya zan ci gaba da kiran su a amalil ikhtiyariya da kai da suke a larabci kana da zaɓe to mu halittu ne da muke da zaɓe a wannan ayyuka din ikhtiyari ma'ana wanda kana da hakkin zaɓe wannan ita ce mukaddima ta farko duk duk mutum ya san cewa ba wanda ya isa ya tilasta ka akan ra'ayi tunda ita ma za ta iya shiga cikin ra'ayi a hausance nake cewa ra'ayi ba illa shi kansa ra'ayi muna da magana a kansa shi ra'ayi ba wai sirre ne ba ra'ayi shi ne abin da yake daidai hadda akalla in wasu ga zaɓi ra'ayi wanda yake ba daidai ba ba wai sun zaɓe shi bane sai da ba daidai ne ba suna tsammanin cewa daidai ne suka zaɓe shi ba sani ba ne cewa ba daidai yake ba ma'ana sun jahilce shi amma ra'ayi shi ne abinda hankali yake zaɓe shi ne so wannan kenan wannan shi ne hurriya ɗin ita kuma wannan ita ce iyakarta wannan mukaddima ta farko kenan ita wannan mukaddima din tana bukatar ita ma bayani mutum bisa wanne mizani ne ko kuma bisa wacce ka'ida ce yakan zaɓi abu saboda mai kakan zaɓi wani kala na abinci ko wani kala na tufafi ko kuma tunda yanzu ba a wannan muke wannan kamar saboda bayani ne na kawo abinci da tufafi da shauransu anan muna maganar zaben aƙida da zaben ra'ayi da zaben tunani muƙaddima ta biyu mun ce mutum wata halitta ce wanda yake da 'yanci na zaben abubuwan da yake da ikon zaɓe a kansu abu na biyu shine mutum wata halitta ce wanda har kullum shi yakan zaɓi abin da ya fi kyau ne ɗabi'a ce a ɗan adam in aka ba shi mota ƙarama aka ba shi mota babbar mota zai zaɓa hakan nan gida aka ba shi abu mummuna da abu mai kyau mai kyau yake zaɓa shi ne ake kiransa sa hukama al'insanu sa'in ilal kamal al'insan da'iman yas'a ilal kamal ma'ana mutum har yaushe har yaushe a wurin wannan zaɓe da yake yi wanda yake ikhtiyari ne a kansa iya da hakkin aka ba shi abu guda biyu ya zaɓi ɗaya cikinsu to bisa ɗabi'arsa yakan zaɓi mafi kyau ne har yaushe aka ba shi abu guda biyu ko guda uku kuma kashi nawa aka ba shi a cikin wannan kaso da aka ba zai duba ga wanne ne ya fi kyau sai zaɓe shi ma'ana mutum wata halitta ce mai tafiya ko kuma mai neman kamal insan yasa ilal kamal insan ya yabhath an kamal mutum da'iman tafiya yake bangaren da yake fi kammala saboda haka a wajen tunani ko aqida in aka ban aka ban zabi aka ban aqida ta daya alif aka ban aqida ta biyu b aka ban aqida ta uku jim to nakan tsaya in yi tunani in ga wacce ce tafi sai in zabe ta tunaninka kai ka amfani da hankalinka ne shin ka amfani da san ranka ne ko kuma ka amfani da gadon gidanku ne ko kuma ka amfani da abin da aka karantar ma ne kawai abin da aka gadar ma hmm, ka amfani da hankalinka ne tambaya wannan hankali din ka amince da shi shin wannan hankali din da gaske kan zaɓi abin da ya fi kyau ne yakan yi kuskure ko baya kuskure wani ce mukaddima ta biyu mukaddima ta farko zan sake maimaitawa mu wasu halittu ne da muke da yanci wajen zaben abubuwan da muke da ikon zaɓe a kansu abu na biyu mu wasu halittu ne da har yaushe mukan zaɓi mafi kyau ne a rayuwarmu wanda ita ce mukaddima biyu akwai wasu mukaddimomi sai dai ni ba na ganin cewa yanzu in yi bayani akan su wa'annan su guda biyun dai a yanzu za su iya bamu shimfiɗi akan abin da muke so mu magana akan sana'a wanda shine hankali anan za mu iya gane cewa anan za mu iya magana akan cewa to me muhimmancin wannan hankali din tunda shi wannan hankali din za ga shi yakan bambanta ma abu mai kyau da mummuna shi yakan sa ka zaɓi mafi kyau da'iman a kowane lokaci ka kenan iya da muhimmancin gaske ka san wannan hankali ɗin ka san hanyoyin da wannan hankali ɗin yake amfani da su to anan za mu shiga asalin mu kenan a ɗabi'ar mu ko a ɗabi'ar wannan hankali ɗin malamin hikima sun kasa kashi biyu shi ma hankali ɗin sun ce akwai hankali wanda shi kawai dube yake nazari yake akan abu saboda yana so ya bambanta kuma yana so ya tace ne wannan abin iya da kyau sannan in iya da kyau akwai wani na biyu na biyun ya fi shi kyau ko kuma daidai da shi yake wannan hankali suna ce masa al'aqlun nazari al'aqlun nazari ma'ana hankali mai nazari shi ba ruwansa da aiki kawai nazari yake akan abubuwa in tunani ne in karatu ne in zaɓe ne kawai shi wannan hankalin aikinsa kawai yi nazari akwai wani abu da yake yi bayan nazari din wanda shi ne ana kiransa qiyas yakan kiyasta tsakanin abubuwan da yake nazari a kansu wannan kiyas din zan bar shi a wasu halƙoƙi masu zuwa nan gaba za mu yi magana a kansa amma dai yanzu mu tsaya kan cewa akwai hankali mai kawai aikinsa nazari ne kashi na biyu daga hankali kuma shine al'aqlul amali wannan hukuma ne so ka kasa haka kashi na biyu na hankali shine al'aqlul amali suna kiransa hankalin da shi kawai a fannin aiki wanda shi ma a cikinsa akwai wani kashin da ake kiransa yambari wala yambari malaman akhlaq suna kiransa akhlaq halaye hankali mai nazari al'aqlun nazari da hankali mai aiwatarwa al'aqlul amali mai aiwatarwa shine a lokacin mai nazari yi nazarin sai ya dubi a cewa wannan abubuwan guda biyu da suke gabana wannan ya fi kyau alaklul amali yakan tura gangan jiki ga tafi kan wannan abubuwan da shi wannan mai nazari din ya riga ya tace shi ko kuma ya zaɓe shi so a nan wurin sai aka samu kashi biyu kashi na farko ana kiransa an nazar alkauniya wannan shi hankali din mai nazari shi ne yake samun wani abu da ake kiransa an nazar alkauniya an nazar alkauniya fassara ta shine hankalin ne zai tsaya ya yi tunani ya gano wasu abubuwa sai zama su ƙa'ida sai zama su mizanin wanda da shi ke amfani wajen tantance abubuwa na ce wannan rayuwar da muke cikin ta rayuwa ce wanda take da iyaka hakan nan ita wannan rayuwa ɗin tana da mizani komi a rayuwa iya da mizani kuma shi wannan mizani din iya da sharuɗa shar'i na farko na mizani din kamata yi in iya da wani iyaka na wazin na abin da yake aunawa in kwano ne ko kuma dai wani ma'auni ne dole a kowane lokaci a da'iman in ka auna hatsi da wannan kwano din to in ka sake aunawa kamata ya baka daidai wannan awun na farko duk lokacin da ka auna hatsi da wannan kwano din dole ba ka daidai wannan kammiya muke kiranta kammiya wannan adadi din na farko kamata ya zama to annabi ne a na uku kuma har yaushe haka ne hakan nan un mita ce kana so ka auna tsohon abu in aka ce mita ɗaya ko mita biyu to kamata a kowane lokaci haka yake ma'ana kada a ce yau wannan kwano din zai bada wani adadi kuma gobe zai ba da wani adadi daban a kowane lokaci don zamanto adadinsa ɗaya ne wannan ne sharaɗi na farko na mizani sharaɗi na biyu na mizani kamata ya zama wannan mizani ɗin kaɓɓe ne a wajen kowa ɗaya ne a wajen kowa ba zai yiwu ba in zo in sayi hatsi da kwano ni kuma wajen sayarwa in sayar da shi da wani kwanin da ya fi wannan girma kamata ya zama to wannan mizani din abu ne mushtaraki tsakanin kowa yadda na faɗa yadda yake a kullum abu ɗaya yake bayarwa to kamata duk shauran al'umma shauran jama'a su karɓi wannan adadi ɗin sai da shi in kowa ce zai auna da kwanin da ya dace da shi to haka ba za mu samu nizami ba wannan kwanan su babba ne wannan kwanon su karami ne da shauransu wannan duk ina na faɗi wannan ne a wajen kamar misali nake bayarwa sai in koma kan ainihin maudu'in shawa shine al'aklun nazari wannan hankali din wannan nazari din yakan samar da wasu ma'aunai ne da wannan ma'aunai din da su yake auna dubu ta tunani ma'ana ba duk wanda ya faɗi magana bane ba ake bin sa ba ba duk wata fikira ko wani tunani aka kawo shi mutum yakan bi shi hakan nan ba dole ya zamanto iya da ma'auni na auna wannan fikira din kafin ya zamanto ya bi ta wannan hankali din lalle shine mu da Allah subhanahu ta'ala ya ba mu shi a cikin alkur'ani ya zo cewa bismillahir rahmanir rahim inna hadainahu sabil imma shakiran wa imma kafura wa imma kafura malaman tafsiri da sun yi magana akan wannan ayat sai to me wannan abin da Allah ya ba duk dan adam bai bambance bai ce musulmi kadai ya ba ko kuma kafirai ko kuma suwaye ko suwane ko ba a ko farare ba a kowa duk dan adam an ba shi wannan mizani din an ba shi wannan baiwa din wannan baiwa ko ita ce hankali kuma da wannan hankali din da shi Allah yake mana hisabi ya zo a cikin riwaya fi mafiya fi madmuniha Allah ya cewa innama Allah yuhasibu an-nasa ala qadri uqulihim Allah ya kama mutanen hisabi daidai da tunaninsu daidai da ukalinsu ne yake musu hisabi kuma a cikin riwayoyinmu babi na farko na cikin littafin mu da muke ganin su da girma alkafi babi na farko shine babul aqli hankali miza ne riwaya farko allah da ya halarci hankali ya ce masa tafi ya tafi ce masa zo ya zo ya ce to da izata da jalalina ban halarci wata halitta da ta fi ka ima ba da kai na kama mutum hisabi da kai na kama mutum rahama da kai na kan shigar da mutum cikin azaba to hankalin da ya ɗauki wannan mahalli ɗin kaga iya da muhimmanci yana da kuma muhimmanci lalle mu karanta shi mu duba shi mu ga mizaninsa to wannan bahasi din kuma zan ce ba bahasi ɗaya bane ba gaskiya basosi ne masu yawa akan hankali su ne za mu ci gaba da bayaninsu da bayyana su a wannan program din namu mai albarka in allah ya yarda za mu ci gaba da maganar kan ka'idar hankali iyakar wannan hankali din hujjiyarsa a iyakar da yake aiki a ita da shauransu al'aqlal nazari al'aqlal amali duk za mu bayani a kansu da mukaddima ɗinsu da ƙa'idodinsu a cikin wannan program ɗin mai albarka in Allah ya yarda sai a biyo mu insha Allah a cikin wannan program ɗin hada walhamdulillahi rabbil alamin